وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ku mushrikai waɗannan gumaka da kuka zamar da su ababen bauta ba Allah ba da za ku kira su zuwa ga shirya ba za su iya amsa muku abin da kuke kiran su gare shi ba balle su bi ku duk ɗaya ne a wurin su kun kira su ko kun yi shiru ba ku kira su ba saboda sandararrun abubuwa ne ba su da hankali ba sa ji ba sa magana